kashi na sha bakwai. Wai kukan saboda Allah makafi ne? Ba kwa gani ne wai na ce kuna gani karyawa fa muke saboda Allah. Kun zo kuna ta faman surutu kun yi sallama kun yi sallama ba amsa muku ba. Sai ku yi amfani da hankalin kanku ai ku je can waje ku jira sai mun gama tukunna ba da Allah. Kaga malam koma can waje ku jira sai mun gama da Allah sai ku shigo. Haba. amma ta yaya za mu gane cewa kuna karyawa bayan ba wata alama da tunan haka ni ma dai haka na gani au au au to ka ce zuwa kai ka koya mana aikin mu wato zuwa kai ka nuna mana cewa kai dan boko ne mu ba mu san aikin da muke yi ba haba yana na dai faɗa ne kawai saboda ko da muka shigo ai yalla saboda me saboda kawai kana so ka nuna min kai dan boko ne ba eh haka ne mana ayi hakuri Allah ya baka hakuri Allah baka hakuri Allah bai abin abin abin ba na faɗa bane Allah bai mu abin da ya kawo mu mun su cigiyar kar mu ce kawai ko kuma ku zo ku tsokane mu faɗa ba ya za a yi mu tsokane eh mana ka kwa sabul eh me yake faruwa ne Allah bai barka ranka dade wa'annan mutanen ne fa tun ɗazu sun zo kawai suna ta faman zuba sun yi sallama sun yi sallama ba amsa musu ba muna kan karyawa na ce musu muna karyawa amma sun tsaya suna ta faman zuba kokari ma yake wannan ya nuna mana kawai ba mu san aikin mu ba me kuma ya kawo magana rashin iya aiki eh nan fa muka shigo muna ta gaishe ku amma ba wanda ya yi amsa mana eh ya labai ba fa wanda ya iya amsa mana to mu muna tsammanin ai za ku saurare mu ai a shikenan malam menene yake faruwa ba sai kun yi min bayani ba eh in ni ne kun na gan suna cin abincin sai ku koma in jira su kammala tukun da to Allah ba ku hakuri yalla ah, to in ba saboda Allah in ba mare ni ba ya za a yi ku shigo haka kawai kuna ta faman surute-surute hmm? yanzu ka san irin daɗewan wanda ne a cikin aikin ɗan sanda ko ka san irin tsawon lokacin da na ɗauka a cikin wannan tsarin da har za ku zo kuna ta faman surutu kuna ƙoƙarin ku nuna mana aikinmu kwata-kwata ma kuna ƙoƙarin ku nuna mana sam sam mu ba mu san abin da muke yi ba kuna ta saboda tsabare ni ah, <laughs> ya isa haka malam bari in ji matsalar su sai giyar me kuke yi ne wasu cigiya ce ta kawo kuɗi ba zaɓe yarinya ce ta ɓata shine kawo cigiyar ta yana cigiyar yarinya da ta bata eh yana to shekarun ta nawa? amma aisha yana tambaya eh, shekarun ta nawa? ummi ta za ta yi shekara tara eh. yanzu kai kana nufin baka san shekarun yar taka ba ma? ina bai ai ba ce ma yata ta bace eh gaskiya ne baka ce min yar ka bace to amma me ya dangantaka ka ita ina bai yar abokina ce ha yar abokinka waye abokin naka yana bai wannan yarinya biyar wannan matar ce ka ci abin mamaki constable shi mijin nata ba zai iya zuwa neman yarsa ba sai abokin matarsa to wannan wani irin rahin kan gado ne a hmm? ah, to yalla bai in ma ban taba ji ba yau ba gashi na ji ba ah, yalla anya malam kai da matan nan ba ba me ba ba me ba eh officer ban gane abin da kake kokarin ka faɗa ba fa dakata dakata haba ciki hawa um, maka kawo fa bayar Allah kin ce shekarun yarki nawa tara ko tara eh to yau sharabon ku fita yau kwana biki to to har da yau ya zama nawa ce ya zama uku kenan ko rabon ki fita a a ba haka bane yana ba har da yau ne kwana biyu da da ba a ganta ba kaga malam ba kai na tambaya ita na tambaya kuma ta an samu tunda ba ka ce mu ba ko bayar Allah yau rabon ku da ki kwana uku kenan ko ku da ita eh, a'a kwana biyu kenan yalla kai ba uku ba to ina yar take ta ta kai ga bacewa ni ta ta ummi tana tare da wani makaho ne baba sale tana ja masa kuka yar ki ummi da ta bace mace ce ko namiji ikon Allah mace ce yalla bai duk dazu nake ce maka mace ce to amma kin san mace ce tun da ki ga mana muke tunanin ko namiji ne a to yalla bai yalla bai ai ta zaci kullum gane cewa mace ce tun ɗazu ke wannan kai aka tambaya ne na ce kai aka tambaya ne ko ita haba yana bai ba ni aka tambaya ba amma na dan taimaka mata ne kawai ka taimaka mata a kokarin ku nuna mana aikin mu ba ai eh, mana kai Allah dai ya ba mu kai malam ina ruwanka tunda ba kai aka tambaya ba na tambaya ta ce mai yatta mace ce hmm. malama kai malam ka kyale mu mu yi aikin yadda ya kamata harkar aikin bincike ba a to sannan in har kuna son mu nemo muku ku. eh to ku bamu mu yi tambaya yadda ya kamata ta hanyar haka ne za mu gane hanyar da za mu nemo muku ku. Mm. da fatan ka fahimce ni mm. ayi hakuri Allah ya ba ku ni. ni hakuri dan Allah am wani wuri da jihar ta kai ga bata yalla bai ai na faɗa muku baba ne, tana ja masa gora shine ya tambaye ta kai shi ina hmm. Allah bai eh, ban san inda za ta kai shi ba amma malam ha ke dakata dakata kar ki ruda mana aiki ba ke na tambaya yanzu na muke ce ta ja baba sala gora ta fita da shi eh, to ai duk makawan da aka ja gora an san inda za a kai shi ke ya zaki ce in biki san ina suka tafi ba kinga kinga mama ki faɗa musu gaskiya in ba haka ba ba fahimta za a ci taimaka mana domin wajen gano wannan biyar kai ta faɗa mun gaskiya kamar yaya kai menene gaskiyar al'amari ko ka san wani abu ne hmm. gaskiyar magana ke ummi na yi wa babban sallar jagora ne su tafi bara sa hmm. take su hmm. tafi bara ba ita fa nuna masa hanya kawai take yi ha to tun da kin ce ta yi ta nuna mai hanya ne ina ta tafi ta kai shi ko kuma ina suka je kuma ina zuwa a ah, to to sai ki ce ai ki faɗa ba ki ce komai ba hajiya ki faɗa mana me ina ta kai shi wato yalla bai abin da take cewa shi ne yan umu na dawa baba salo kuwa duk inda za shi da eh. kuma yawon barasa ko zuwa ko eh. amma ranar da aka kai hari kasuwar gari sun fita tare da ita shi har yanzu bata ta ganta ba mun yi ta cikiya duk asibitocin da suke kusa eh, da suke garin nan ba asibitin da ba ba ɗin mun duba babu yi labai har ma mutuwa rufa aka je da mu amma mun duba mu ganta ita da kanta ta je gidan baba sani ta same shi ba dalilin haka ne ya sa na ce to abin da ya fi alheri ne ka zo mu je wurin yan sanda ko kai ko ko ba komai su yan sandan nan abokan al'umma hmm, to to to to to wannan zance babba ne amma tambaya ta anan ita ce eh ina uban yarinyar ya je da kai zaka dauki nauyin abin da mahaifin ta rika yi na neman ta yalla ni mijina ya da mutuwa ya mutu a harin da aka kai kasuwar kawai kisa baka gan shi ba oh, Allah shi ne yake taimako Allah sarki Allah ya ji gan shi Allah ya gafarta masa to amma malam kai kuma me naka da ka biyo ta kuka zo yana bai na biyo ta ne saboda ni ta fara sanarwa da halin da take ciki ba kuma ƴaƴanta gaba ɗayan su ka ta kaf ɗalibai na ne a makarantar islamiyya ne kwarai kuwa mm. to amma kuma ka san da haka tuntuni ba ka gaya mana ba ka ban muna taka maka ne kuma daga wannan bayanan da muka bada ma ba za mu iya shaidawa renan ta bace ba hmm. abin da ya kamata a nan shine za mu yi shi akan yanda doka ta bayar ku je ku dawo mu rubuta bayananku a bisa ka'ida hmm. wato abin da nake nufi mu rubuta statement na wannan yarinya ta bata yin musan matakin neman ta yawwa kuma sannan kar ku taɓa mamakin yarinyar nan maza ta bi kila yanzu haka ta je ta bi wani ne dan kun san yaran zamani wani irin magana ce wannan eh? yar shekara tara haba me ta sani da zaka ce za ta bi maza yalla ni ma na ba a yalla bai wannan maganar gaskiya ba ta dace ta fito daga bakin ka ba to ai ni ma kai na ba cewa nayi wai ta bu maza ba hasashe ne nayi ce yanzu haka kilan ta bu wani ne kun san yaran zamani kai kai kai kai ku eh? dakata constable hmm? dakata ya isa kana yanzu abin da ke so da ku anan shine ku je in Allah ya kai mu gobe misalin karfe 12 in har ba ta dawo gida ba ku da ku zo ku same mu mhm. da yalla muna fatan Allah ma ya dawo mana ta kafin gobe yadda ba za mu dawo amin amin Allah ya sa haka mun gode yalla yawa huta lafiya madalla yawa likita tun nake yawon ne nake ne yawon ne ban gane ba me ke faruwa a nan ne yallaɓai barka da yamma tun ɗazu kake nema na yallaɓai lafiya dai ko eh ya hakuri ba an sa eh, gaisuwar ka ba ma me ke faruwa a nan naga duk suna tuka akan halin da karima take ciki ne tsoro take ji wai mata allura tun ɗazu nake son mata allura amma ta ki yadda wannan ne zai sa su biyun su kama kuka ita ma maman karima allura za a yi mata a'a maman tausayinta ne kawai ya kama ta har roƙo na take wai kan yar allura na allura take ani ban ganta yalla bai ban ɗauko ta ba tukuna faɗa musu kawai na yi suka barke da kuka saboda rikicewa likita wannan ba da gaske ba amin wa alaikum salam gaskiya ne mana ya jikin ake karima usaini eh, likita barka da aiki yawwa barka da usaini barka da zuwa sannan eh, karima jikin naki ba ki ji usaini yana ce miki ya jikin naki ne

inna lillahi wa inna ilaihi raji'un likita subhanallahi yaya aka yi me ke faruwa ne haka kuma assalamu alaikum sani ah, sinam me yasa meta ah, da ce yanzu ina fita ran je jira oga kamil mai ta yanke ciki ta nurse na'am likita shiga da su ciki shiga da su ciki wannan al'amari ya ke fada wannan mutanen su koma kawai to shikenan to shikenan ni na ba ku lafiya to usaini sai ka zo likita likita me yasa mu yarinya nan ne haka yalla bai abin da zan bincika kenan babar ta dai ta ce zazzabi ne ke damunta tun jiya kawai yau kuma sai ga amai ya barke wato akwai alama tambaya akan yadda ake kamuwa da cututtuka a sansanin wai ni me yake faruwa ne haka yalla bai ya zami magunguna sun kare karkata kaf a asibitin nan a likita wannan kuma ai su suka sani tunda ba su kawo ba shi yasa na ce kai sauri ka samu wani yare ne kai ko a samu damar kula da yanzu kaki hmm? gaba ɗaya hankalinka ya koma kanta ba saurin mutu da ma gaba insu marasa lafiya hmm? ka san irin haɗin da yake tattare da irin wannan matsalar yarin yadda me haka ne yalla bai yalla bai saurare ni kaji ka san karima ciki ne da ita sannan kuma ba ta da lafiya daɗin daɗawa ba mu da irin magungunan da take bukata wata kula kana son ka ce da ni ba za ka ce da cikin da yarinyar to magana dai ta farko yallaɓai doka ce ta aikin likitanci a cire ciki ba tare da yarda mai ɗauke da shi ba na biyu ba mu da magunguna da kayan yin wannan aikin sannan abu na ƙarshe ƙaramar yarinya ce bari zan baka kai aikinka amma in ka gama da Allah ka same ni a ofis mu tattauna likita na ha likita me me ya sami yata ina zuwa maman suda kwantar da hankalinki likita kwantar da hankalinki yanzu nan aka shiga da ita to to to yaya yanzu nan zan koma ta kanta in ga abin da yake samunta samu ki zauna zauna zauna bari shiga in samu kike kuka karima ba na son in ga kina hawaye wallahi gaskiya yunwa ne ke yunwa to fa gashi ba a dafa komai ba karima sun ce ba abinci am kure ke ki haƙuri da ina da ragowar wani guntun garin kwaki in ɗauko in ji miki za ki sha to ki haƙuri barin je in ɗauko miki shi ko ki haƙuri ki haƙuri ɗauke ta a hankali ki ɗora ta akan waccan tabarma maman suda na'am likita in kina da zannuwa ɗauko guda biyu ɗaya sai a shimfiɗa a kan tabarmar na ga tabarmar ta yage eh. ɗaya kuma sai a lullube ta da shi ko to bari in ba ta wannan da nake ɗaure da shi zan je wurin wata in aro wani to shimfiɗa wannan ɗin akan tabarmar sai ki sauri ki samo ɗaya sai ki sauri ki samo ɗayan karima ina mamanki ta tafi garin kwaki ba kya son cin abinci ne? to mama ta ce yau ba dafa abinci ba kuma ba ta da sauran wani abincin sai garin hmm. wata sabuwa duk yadda aka yi akwai wata kullalliyar da ake kula a ce ba abinci ko ɗaya a gidan nan gaba ɗaya Allah kai ka san yadda za ka yi da bayanka da aka tattara likita ga zan nan na kawo yauwa maman su da lullube ta da shi kan sauro ya cije ta kya iya zama a wurinta bari in je in ga kamilu yanzu a'a likita amma baka ce min komai ba baka gaya min abin da ke damunta ba yi haƙuri maman suda har yanzu ban gano abin da ke damunta ba akwai gwaje-gwajen da ya kamata a yi kafin a san abin da ke damunta amma akwai abu ɗaya da na gane to tana fama da rashin wadataccen jini a jikinta ta ci abinci da safen nan kuwa? To likita, ba sai da abincin za mu ci ba? Yau din nan ba wanda ya ci wani abu a cikinmu. Yau sharabin da a girka muku abincin? <laughs> Likita an kwana biyu. Sun ce makon da ya wuce, sauran kayan abincin aka girka. To kuma me kuka ci a waɗannan kwanakin? Sauran garinmu da ya rage muke ɗan sha. wani lokacin kuma ai sai dai mu sha ruwa mu kwanta ruwa maman suda to likita ai abin da ya sawaka kenan gaskiya ne to kar ku da bari in je in samu kamili yanzu yanzu nan ku yi haƙuri Amin wa alaikar salam. ranka kana ciki usaini na shigo mana rufe kofar rufe kofar to ranka dai zo ga guri nan zauna to ranka dai hmm. wato abin da sani ke neman ka na'am na san ka ji labarin abin da ke faruwa a sansanin nan haka ne eh ba ba shakka ranka dai ai na ji komai kuma na san komai dan a gaba na aka ka ce da ni dai ka samu labari kuma ya aka yi ka ji shi wa kuma ya faɗa maka yalla bai labarin nan fa duk sansanin nan ba wanda bai san shi ba eh? sannan kuma gargamance fa ni ma ma'aikacin gidan nan ne ka ku ga gaba sai an bani labari ba in kai na ma riga wasu jin labarin nan a baran kai ne yanzu me kake shirin yi akan wannan matsalar tukunno kai ina mafita ni dai wallahi ban hango komai ba kuma ban yi wani tunanin komai ba akai inda ba ni ba kowa bane a gidan nan ran kai ku ne shugabanni ni ba shugaban gidan nan bane kuma ma duk in ka ce haka za a yi ai gwamnati ya kamata a miƙa saboda alhakin gwamnati ne shi ya rataya a wuyanta don ita ta tara mutanen na ranka ne ita ce kai wai wace irin magana kake haka ne usaini hmm? me kake nufi da haƙƙin gwamnati ne wannan eh haƙƙin gwamnati ne mana ta kula da su ta kula da lafiyarsu ta kula da abincinsu da suturarsu da inda za su kwanta mu fa nauyin da ya rataya a wuyan mu kai ɗaya guda ɗaya ne shine mu jira idan aka kawo kayan tallafi mu raba wa mabukata a lokacin da suke da bukata mu kuma lura da su a cikin sansanin tsaya tsaya Hussein to wannan magana idan wasa kake to ka daina maganar nake maka ta fi karfin wasa ka daina magana kamar yaro karami mana matsalar nan fa garuma ce irin kai ban gane maganganun da kake ba akwai wata matsala da ta wuce irin yunwar da ake fama da ita a cikin gidan nan kaɗi bai ga asibitin mu nan sanin kanka ne babu magani a ciki masu kawo abin tallafi duk kowa ya janye yanzu kada larfe mana baki kiran ka na yi mu yi magana akan karamar yarinyar nan karima ka san tana asibiti eh, eh. to yarinyar nan juna biyu ne da ita juna biyu Oh, kana zaton ban san naka bane ni ni kuma eh mana haba Allah bai za a ce ni taya wani wace irin kurmatin baya kake yi min haka kana tunanin ban san cewa kuna tare da ita bane kullum kana wani kunkuni baba na san muna da alaka da ita to amma kuma dai ai ba ni kadai bane ba ni kadai bane ah. Usaini me kake nufi da kace ba kai kadai bane to baba kaga fa ofisa ma suna da alaka da ita eh? kuma kullum yana jan yarinyar nan sannan kuma ka rika alakanta ni da kaga kai kai saurara tukuna abu na farko dai ka sake kira na da baba din nan ah, to ka san a sansanin nan babu wanda ya san ina da alaka ta jini da kai kowa abin da yake tunani kawai ƙauyen mu daya mm, gaskiya da haka sake jin ka ce mun baba ya hakuri ya hakuri wallahi dai wannan magana ce duk ta firgita to saurara ka ji Usaini to na ja kunnanta sosai katta kuskura katta kuskura ta faɗi sunan ɗayanmu ko da za a tambaye ta game da yadda aka yi ta samu ciki baba hmm? na ji kamar ka ce ka ta faɗi sunan ɗayanmu hmm. kai ma tsaya da kai tuntuɓar harshe ne sunan ka zance saboda haka kai ma ina son ka kiyaye ko da wasa kakka ta. ka nuna da wani abu ka da ita ka fahimce ni mm, na fahimta yau kuma in Allah ya yarda ba ma za ba wani abu da zan zan zan abu insha Allah mm, ba mm, wani abu da zan yi na gode ka kiyaye in Allah ya yarda ba ka kiyaye na gode in Allah ya so ya salam Usaini dani a wurin Kamilu bakin munafiki duk ɓoye-ɓoyen nan da muke ashe ya san duk abin da ke faruwa